Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar muku, mun kawo muku bayanai kan matsalar da ake samu na yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya. Da kuma yadda alkaluma suka nuna cewa yankin arewacin ƙasar na da irin waɗannan yara sama da miliyan goma da ba sa karatun boko wakilanmu shehu saulawa da abubakar isa ɗan dago sun jiyo mana ta bakin wasu malaman tsangaya kan shirin da tsohuwar gwamnatin najeriya ta bullo da shi na haɗa makarantun boko da na allo mun ji ta bakin wasu malaman allo kan shirin kana mun ji ta bakin wasu almajirai daga bisani mun ji ta bakin wani shiri mai zaman kansa da aka kaddamar a tildan fulani da ke jihar bauchi wanda ke karbar irin waɗannan almajirai yana horar da su karatun boko a ƙarƙashin jagorancin dr aliyu tilde yayin da wakilinmu tasu zakari ya jiyo mana ta bakin wasu daga malaman da ke koyar da waɗannan almajirai da kuma su ɗaliban kansu yau za mu ɗora da wannan tattaunawa tsakanin muhammad tasu zakari da dr aliyu tilde kan dalilin da ya sa suka bullo da wannan shiri To, eh, makasudin dai shine a taimakawa ‘ya'yanmu eh, almajirai wanda suke karatun Kur'ani eh, su masu amfana da karatu irin na zamani wanda zai yi musu amfani a rayuwarsu ta yau da kullum kamar a kasuwa haka, kamar a birni idan sun shiga, kamar idan sun gamu da wani su yi magana da shi su fahimci menene yake faɗa shi ma ya fahimci abin da suke faɗa da dai sauransu haka. Idan ka je Kano da garuruwanmu da yawa, za ka iska suke attajirai masu kantuna manya wanda almajirci suka yi lokacin da suke yara to amma su ba su samu dama a koya musu hanyar zamani na lissafi na waye da sauransu dole sai kaga dole sai sun dogara da wani idan wani lissafi ya taho ko da kalkuleta ko da wani abu to yanzu kasuwanci ya koma ana yi da kwamfuta ana yi da sauransu to idan ba su wa'annan yaran ba su iya ba yanzu suka zo suka girma to sai kaga dole suna dogaro da wasu kamar yadda na yau suke dogaro da wasu so domin haka mu damuwar mu mu ba su ilimi wanda zai wanda za su amfani da shi a rayuwarsu ba wai su je su zama ma'aikatan gwamnati ko wani abu dan adam yana buƙatan ilimi na amfanin yau da kullum wani abu da muke kokarin mu ba su Dr. Aliyu Tilde ya ce yanzu haka sun fara da ɗalibai kusan sittin da suka fito daga garuruwa daban-daban. munan dai ɗaliban sun kai kaman guda sittin anan kuma kun gani mun rarraba su zuwa azuzuwa uku haka kuma farawa muka yi muna fata nan da wata uku ranin da suka zo ci zai kare kowa zai koma waɗansu daga jigawa suke tun daga garin malam wasu daga garin gabas wasu daga ina ne da jihar kaduna wasu a zaria wasu daga kano wasu daga hadeja wasu daga ina duka sukan zo eh, cin rani anan nan to lokacin da suka zo cin ranin nan to sai mu ce ku zo mu koya muku karatu idan suka tashi suka koma gida shi kenan sun koma da karatun arabiya su kuma sun amfana kuma da karatun boko riba biyu kenan riba biyu wata shekara idan sun dawo sai mu dora akan abin da muka kora ya musu bara to yalla bai gashi daga ka dau malamai suna koyarwa kana biyan su. wayannan da kake gani ‘ya'yana ne zan ce eh, masu koyarwa kamar yadda na gaya maka kowane gida na dan boko yana ɗauke daga uwar da baban kada in ce uban saboda <laughs> hausawa za su ce zagi ne to da uwar da shi baban da wan da kanin da waye dukkan malamai ne wanda za su iya kowannen su zai iya koyar da aji na almajirai ɗari ko ni ma wato zai iya budewa kai ma za ka iya budewa menene muke jira you know menene muke jira sai mu jira wai gwamnati ta yi mana wannan ya saba wa akidar mu ta ilimi ilimi ilimi a arewacin najeriya tuntuni mutane ne suke ba da shi ɗaiɗaiku a ƙashin kansu sama da shekara dubu tun da musulunci ya zo nan arewa so abin da ya faru shine sai da bature ne ya zo sannan sai aka ce gwamnati ce za ta riƙa ba da ilimi irin na boko amma da malami ne zai buɗe makarantarsa ta allo yana koyar da yara a kawo sadakar da za a bashi a bashi ko ma cewa a'a kowane yaro a bashi naira kaza a bashi naira kaza ma duka babu wannan you know kowane yaro zai zo ya koyar da shi tsakani da Allah sani idan yaron nan ya girma za a samu wani malami shi kuma ya bude zaure ne na ilimi inda za a koyi littattafai masu zurfi da sauransu ta nan duk aka samu alkalai da sauransu a wancan zamanin wanda suka amfani nan sama da shekara dubu ana yi. Dr. Tilde ya ce sakarwar gwamnati harkar tafiyar da ilimi gaba daya ya haifar da matsala ta yadda 'yan boko suka ci amanar aikin ba da ilimi. to da aka zo na boko sai aka ce gwamnati ce za ta yi gwamnati na ita za ta yi gine-gine gwamnati nan za ta ɗauki malamai gwamnati za ta biya albashi gwamnati za ta yi kaza sai aka ɗau amana aka bewa ma'aikatan gwamnati aka ce wani shine headmaster wani shine supervisor wani shine education secretary wani shine director eh, na ilimi planning wane ne da commissioner da sauransu gasu nan dai aka yi tsari gashi nan da kasan zuwa kasa to tsarin nan yana tafiya akan amana cewa kowa zai tsaya ya yi aikinsa saboda a samu koyarwa sosai to mu yan boko sai muka zo muka ci wannan amanar sai mu karbi albashin mu soke aljihu sai mu koma gindin bishiya ba za mu yi koyarwa domin haka sai aka zo aka samu cewa sai yaro ya yi shekara shida tare da mu ko ya yi shekara goma sha biyu ma'ana ya je har ss3 kenan in ka rubuta masa sadara guda kace ya karanta ba zai iya karantawa ba bayan ya yi shekara biyu yana watan gaririya yana sa uniform ka kashe kaza ka kashe kudin mota ka ya je ya bar gida kuma an raba shi da sana'ar iyaye iyayensa an baya dukanci baya kira baya fawa baya kiwo baya kuma wai shi an masa alkawari in dai ya shiga makarantar boko nan to zai zama a kawu ne fa zai zama wani babban mutum ne mashahuri da haka shi ba ruwansa da wancan gadon gidansu so kaga ya tashi babu sana'a kuma babu ilimi dakta ya ce wannan ya taimaka wajen haifar da matsalar shaye-shaye tsakanin matasa don haka ya sa yanzu arewacin najeriya muke makire da makire da miliyoyin yara samari wanda ba su da na boko ba su da na arabiya ba su da sana'a sai shaye-shaye idan ka koma baya kaɗan kowace unguwa yau a ƙauyukanmu za ka iske wajen yara ɗari suna shan wiwi wallahi ka je ka bincika kowanne daga cikin su ɗan makarantar boko babu almajiri ko ɗaya. Hmm. to yanzu wani kalubale kuke fuskanta a makarantar mu farawa muka yi falillahi alhamdu ba mu da wani kalubale makaranta dai ta mu ce mu ne muka gina ta kuma shi malam sani ya taimaka ya ba mu yaran nan kuma muna karantar da su yan littattafai da fensir da sauransu wanda muke saya musu su yi amfani da shi Allah ya kore mana mun saya musu sai dai ba mu san nan gaba ba idan abun ya bunƙasa ya zama shekara mai zuwa ba wai na makarantu ɗaya ko biyu ne. a'a duk almajiran da aka kawo tuddan fulani to za mu gayyaci malaman za za mu roƙe su su ba mu ɗaliba ta yadda a maimakon azuzuwa uku kila za ka zo ka iske azuzuwa talatin a nan sannan kuma malamai waɗanda su 'yan boko sun yadda su ba da kansu a kan kyauta su zo su koyar ba wanda za mu biya sai sun kwabo su malaman za a iya samu su ce ba za su ba da ɗaliban su su je su karatun boko ba ko kana da shawara ga irin wannan malam eh amma kalilan ne su su ma din idan aka bi su a hankali ba a nuna musu kyama ba ba a nuna musu cewa ana son a kashe hanyar su bane da kuma sana'a da suke yi da kuma abin da suke yi domin Allah da sauransu in dan dai kawai a nuna wa yaro yanda zai yi karatu ne ya fahimci ya kara fahimtar rayuwa da sauransu to ina tabbatar maka akasarinsu za su dawo su yadda a yi wannan kuna neman tallafin gwamnati a wannan aiki ko a'a ni ba na son gwamnati ta sa hannunta a ciki duk abin da gwamnati a Najeriya ta sa hannunta a ciki lalacewa ya yake ba ma so fatanka daga ƙarshe eh fata na daga ƙarshe shine Allah ya sa wannan abin ya tabbata nan da wata uku ina fata za ku dawo ku zo ku ga yawan karatun da yaran nan suka samu niyyar mu za mu ba su karatu a wata uku nan karatun shekara uku da ake bayarwa a firamare sannan baɗi kuma sai mu sai mu buɗaɗa kuma muna gayyata duk wani ɗan boko wannan kalubale ne a gare mu muna son mu wayi gari ya zama cewa dukkan mu kamar yadda da da wuya ka samu jahili a cikin mu kowa ya iya karatu da rubutu a nan arewa to muna son a wannan zamanin ma ba na arabiya kaɗai ba har na boko ya zama ba mu da wani yaro wanda bai iya su ba. To sauraro kamar yadda muka yi muku alkawari mun yi iya bakin ƙoƙarinmu domin jin ta bakin ministan ilimi kan inda aka kwana da shirin karatun almajirai amma abin ya ci tura sai dai bayanai sun nuna cewar kundin tsarin mulkin najeriya ya baiwa gwamnatocin ƙananan hukumomi ne hurumin tafiyar da makarantun firamare da ya dace a ce waɗannan matasa sun fara karatu a ciki yayin da gwamnatin tarayya da taimakon jihohi ke tafiyar da wannan sabon tsari na haɗa karatun boko da na allo domin ganin an baiwa waɗannan matasa ilimi Idan hali ya yi wani lokaci nan gaba za mu ji ta bakin hukumomin Najeriya. Amma yanzu da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin wakilanmu da suka taimaka wajen haɗa shirin da sashen Hausa na Radio France International sai kuma injiniyanmu Ibrahim Tukur Kefi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.